kamar yadda hukumar zaben ta ce sakamakon zaben da kuma bayyana wanda ya nasarar lashe zaben gwamnan jihar Bauchi sai bayan kotu ta yanke hukunci kan batun shari'ar da jami'ar APC da kuma mai takarar kujerar Muhammad Abdullahi Abubakar suka shigar. A bayan gabatar da sakamakon zaben ne sai kakakin hukumar zaɓe ya yi takaitacciyar bayani wa 'yan jarida. To da farko sunana Ahmed Waziri Zada shugaban sashen wayar da kan masu zaɓe da kuma hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar Bauchi. To alhamdulillahi abin da aka kammala shine karɓan sakamako daga ƙananan hukumomi goma sha biyar waɗanda aka sake gudanar da zaɓensu sakamakon samun matsaloli a baya waɗanda da wannan sakamako izuwa yanzu a hukumar zaɓe a nan jihar Bauchi mun karɓi sakamako daga ƙananan hukumomi guda goma sha tara da ke jihar bauchi yanzu idan za ka yi ba da adadin wace jami'a ne take da mafi yawan ƙuri'u kowa ya ga adadin jam'iyyun da abubuwan da jam'iyyar suka samu kuma kowa ya ga a fayyace tabbas cewa jam'iyyar pdp ita take kan gaba sai kuma jam'iyyar apc take biye mata sakamakon zaben zagaye na biyu na nuni da cewa jam'iyyar pdp ta ba da tazarar ƙuri'u dubu biyar wa jam'iyyar apc idan aka haɗa jimla da ƙuri'ar zaɓen da aka gudanar tun farko Eya Kumando Tijjani Baba Gamawa ya shawarci 'yan takarar biyu da su rungumi kaddara yadda ta kasance ga kowannensu. A sakona ga dukansu shine a dukkan wanda Allah ya bawa kowa ke kaddara. Shi wanda ya ci ya duba jama'an jihar Bauchi da irin gwagwarmaya da abin nan da suka yi ya musu adalci ya musu gaskiya ya musu rikon amana. Shi kuma kowa ya shi wanda ya faɗi ya ɗauki kaddara ya zamanto cewa wannan abu daga Allah ne shi Allah kan ba da mulki a wanda ya so da lokacin da ya Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.